أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu kallonmu da sauraronmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake kasancewa tare da ku cikin wani sabon shiri na fatawoyin rahama shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malamin domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyin ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako wato text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya sifili, shida biyar biyar ko kuma ta kan adireshin imel na fatowar rama a yahoo.com da kuma shafin fatowar rama da ke kan shafin manasa da zumunta na facebook a yau dai muna asabar 26 ga watan sha'aban shekara ta 1447 bayan hijirar rufiyayyen talikai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa birnin madina wanda kuma ya daidai da 14 ga watan fabrairun shekarar 2026 miladiya kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shi malamin namu farfesa shek muhammad sani umar rijiyar lemo oon babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayar da ke kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ni sunana mubarak hamza adam da zan jagoranci gabatar da shirin a daidai wannan lokaci a karmakallahu bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين bayan haka yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a kamar yadda muka sani yan kwanaki kaɗan suka rage kuma kana iya cewa yan sa'o'i suka rage mu shiga wata mai alfarma watan da dukkan wani musulmi a ko'ina a duniya yake murna da zuwansa watan da yake tattare da alkhairi watan da yake sadar da bawa da ubangijinsa watan da yake sa zuciya ta koma ga Allah subhanahu wata'ala watan ramadan watan da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da alkur'aninsa littafinsa wanda babu kamar sa littafi wanda shine na karshe wahayi na karshe da Allah subhanahu wata'ala ya saukar wa dan adam wata ne mai albarka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi a shahrul mubarak wato wata mai albarka Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi wani al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta musu yin azumi a cikin wannan wata mai albarka al'ummomin da suka gabata suna yin azumi kafin wannan al'umma al'ummomin da suka gabace ta suna yin azumi amma ba a shar'anta musu azumi a cikin watan ramadan ba ana ba a farlanta musu yin azumi a cikin watan ramadan ba sai wannan al'umma ita ce kadai Allah ya wannan zaɓin ya ba ta wannan dacen Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku waɗanda suka yi imani an wajabta muku azumi kamar yadda aka yi wajabta ma waɗanda suka gabace ku domin ku samu takawa sannan ce ayyaman ma'aduda ta ɗan kwanaki ne ga ƙididdigaggo ma'ana yan kwanaki ne kaɗan masu da yawa na kwanaki ne guda 29 ko kuma talatin a cikin kwanakin shekara 360 abinda aka shar'anta mana kawai kwanaki talatin ko kuma 29 gwargwadon yadda wata ya kama kaga idan aka duba a lissafi za a ga cewa waɗannan iya eh, lalle kwanaki ne kada amma kuma cike suke da ɗimbin daraja da ɗimbin albarka cike suke da yadda za su gyara wa mutane da eh, yadda su gyara wa mutum sauran watannin na shi goma sha ɗaya idan ya samu wannan takawa ɗin wanda ita ce jigo a wajen mu'amalar bawa da ubangijinsa ita ce takawa wanda shi kuma azumi Allah subhanahu wata'ala ya an tashi domin ya samar da wannan takawar wato a gina wannan kwakwarar alaƙar tsakanin bawa da ubangijinsa Allah wata wata'ala ya farlanta ma wani al'umma yin azumi a shekara ta biyu bayan hijira ubangiji wata wata'ala ya saukar da faɗarsa shahru ramadan da unzila fihi alquran hudan linnasi nasi wa bayyinatin min al-huda wal Wani faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu wato watan ramadan watan da aka saukar da alkur'ani a cikinsa wanda yake shirya ne ga mutane ko bayanai ne na bambance ƙarya da gaskiya da Allah yake wa mutane shi a cikin alkur'ani Allah ci fa man shahida minkum ash-shahra falyasum wanda dai ya halarci wannan watan wato wannan watan ya zo yana gida yana zaman gida kuma yana da rai abin yana da lafiyarsa bai da wani uzuri to Allah ce ya sun ya zance shi haka, a wannan shekara ta biyu ubangiji ya fallanta ma wannan al'umma azumi a watan ramadan wanda yake farawa daga lokacin da al'umma aka ce an ga wata ko aka gan shi ko kuma kwanakin sha'aban suka cika talatin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin abu hurairah mu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa akmilu iddat sha'ban Allah ya ce ku yi azumi domin ganin wata kuma ku ajiye azumi domin ganin wata wata ku azumi domin ganin watan ramadan ku aji azumi domin ganin watan shawwal idan aka yi muku wato lullumi ko ka kasa garmin wata saboda ko dai wato wani abu ya lullube sararin samaniya ko wani hazo ko wani abu da zai hana ku ganin wata ko hadari to ku cika shi a sha'aban talatin waɗanda waɗannan su ne hanyoyi guda biyu na tabbatar azumin watan ramadan da kuma ƙarshen azumin watan ramadan wato ko dai a ga wata a ga watan shi ramadan din ko kuma ainihin ba a sabu ganinsa ba 29 to a cike kwanakin sha'aban 30 kashe gari kuma sai a tashi daga azumi sawa'un wani ya ce ya ganshi ko bai ganshi ba wannan duka ba ba a sake dubawa inda har sha'aban ya cika talatin shi kenan ba a ci a sake duba wata don saboda babu wani wata mai talatin da daya to haka nan wajen ajiye shi shi ba yayin da aka cika yayin da aka ga watan shawwal ran daren talatin din ga watan shawwal su shi kenan sai a tashi sai a tashi da da bikin sallah idan ko ba a gaishe ba sai a ciki shi ramadan ya kai talatin sannan shi gari sai a tashi da bikin sallah abinda ake bukata ne a samu mutane biyu a dare da su tabbata cewa sun ga wata ba wai sai kowa ya gan shi ba ba kowa sai ya gan shi da ido ba sannan zai yi azumi aka ce haka ne to da yawa mutane ba su yi azumi ba don wani ma kwata-kwata ba zai gan shi ba saboda makahu ne ba ya gani to sai zanto in aka samu shaidu biyu a dalai suka ce sun gani aka tabbatar da gaskiyar shaidar da suka bayar to sai a kuwa kowa ya tashi da azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in shahida shahidani fa sumu aftiru idan aka samu shaidu biyu sun ga wata to ku yi azumi ko kuma ku ajiye azumi idan na ajiyewa ne wannan ne abin da ake bukata a wajen ganin wata a samu shaidu guda biyu a dalil waɗanda za a bincika a tabbatar da gaskiyar shaidar da suka bayar shi kenan sai a tashi da zumi don haka ba sharaɗi ba ne kowa ya ce sai ya gani ko kuma kowane gari ce sai sun gani ko kuma kowace ƙungiya ta ce sai shugabanta ya ce ta yi wannan duka ba sharaɗi ba ne ka'ida shugaban al'umma na gaba ɗaya shi ne wanda ake dorawa alhakin tantance ganin wata kamar muna a ƙasar mu ta najeriya musamman najeriya ta arewa muna da sarkin musulmi mai alfarma sarkin musulmi wanda wannan shi ne yake da hurumin da zai haɗa kwamitin da za su yi duba wanda za su kwamiti ne da ya kunshi ƙwararru ta fuskar shari'a da kuma ƙwararru ta fuskar harka yanayin sararin samaniya wato astronomers wanda su aka dora wa alhakin tantance shaida saboda ita shaidar wato shi shaidar da zai zo ba da shaidar ya gani ba wai kawai hakanin da mutum ya zo ce ya gani shi kenan sai a tafi eh to ka gani ka gani sai a tashi da azumi ba kamar yadda wasu ke zato wani a cikin kafofin watsa labarai na zamani ko irin facebook dandalin facebook ko a whatsapp ko irin waɗannan hanyoyin sadarwar zamani din za a ya haɗa zance ce ayi an ce an gani a gari kaza sai ya ji kuma fadar mai martaba sarki mai alfarma sarkin musulmi ba sai aiki da maganar ba sai ce ya an ce an gani kuma an ƙi to ai ba haka abin yake ba ba kawai da an yada labari ba shi kenan sai za a ɗauka a ce eh an ce an gani a gari kaza don me ba za a tashi da azumi ba ko don me ba za a ci azumi ba tana yiwa a samu wanda zai ce ya gani duk? bayan an zauna da shi an bincika a gane cewa shaidar tashi ba a bar karba ba ce wadda duk za ta yi domin tana yi wa a ce adali ne zuwan mai gaskiya ne amma daga tambayoyin da masana tsayuwar wata za su yi masa zai ba da ansa da za ta nuna cewa ba watan ya gani ba wani abu ne wani ya gani shi ya sa za ga cikin malamai kamar tafiye dinin sulki a littafinsa na tabbatar da ganin wata yake cewa idan masana masana ilmin falak wato masana sararin samaniya da tafiyar taurari su ne astronomers idan suka yi ittifaki kan cewa ba zai yiwu a ga wata ba saboda haihuwarsa ba za ta yiwu a wannan lokaci saboda wani ilimi ne wanda yake da zurfi kuma ilimi ne wanda yake yana da saiti matuka da gaske da wahala su yi magana kamar da ibn taymiya yake cewa da wahala su ittifaki su faɗi magana kuma su ga ta saba saboda lissafi ne kamar da kasan ɗaya a tara da ɗaya biyu biyu a tara da biyu za ta ce kuɗu kaga babu wanda wanda zai ce ɗaya da tara da ɗaya ya ce maka uku ko ya ce maka hudu abu ne wanda yake a kididdige a lissafi dole in aka faɗi adadin ya zama gaskiya ne ko ba gaskiya ba to in suka yi ittifaki akan magana da wahala ka ga ta kuskure sai sa za su iya gaya maka abin da ya shafi kusufi na wata ko kusufi na rana sai a lokaci kaza a sa'a kaza rana za ta yi kusufi ko wata zai kusufi kuma a ga haka din ne shiga a zahar la'asar lokuta da sallah da sauransu saboda lissafi ne kawai ibn taymiya yake cewa kamar kai ne a yau asabar a ce maka gobe lahadi kaga ba wani abu ne da yake bukatar sai ka ji kayi dogon tunani kayi nazari kayi bincike sannan ka gane cewa gobe lahadi saboda ka san mu yi wa'aza saboda mutum ce gobe lahadi ce za ta bayan ta kuma litinin bayan ta talata haka lissafin zai ta tafiya to su ma haka ilimin nasu yake saboda haka kamar sun ce maka yau asabar ne sai maka kuma gobe lahadi ba magana su ce ka ce musu karya suke yi saboda abu ne an gina shi akan mushahada الذي هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفسر الآيات لقوم يعلمون التي شيني وندي سنيا وتا يسنيا لنا تزم حسكي تزم حسكي يسنيا وتا زم يحسككاوا وقدره وقدر وتا منازل منزل ليني ليكي تفيا أتكنسو manzila ta ɗaya ta biyu har zuwa ta ƙarshe su ne alburoshi da Allah ya faɗa wasu mai zatin buroshi wa kaddara hu manazil Allah ce ya yi tafiyar wata a cikin manazil wato manzila manzila li ta'alamu adadin sinina wal hisab domin ku gane adadin shekaru kuma ku gane lissafi ku zalika illa bi haqq Allah bai halicci wannan sai da gaskiya bai halicci wannan ba sai da gaskiya to saboda ka ubangiji subhanahu wata'ala shi yayi wannan tsarin kuma ya sanar da wasu daga cikin bayansa wannan ilimin saboda ka suna ana amfani da ilimin su wajen tabbatar da gaskiyar shaida ba wai akan ilimin su ake gina azumi ko aje azumi ba ba a cewa kawai a tambayar astronomers yaushe ne a kalanda watan azumi zai kama yaushe ne a kalanda shawwal zai kama ba aiki da wannan ana aiki ne da ru'ya ru'ya shi ne ganin ido gani da ido gani da ido shi ne ru'ya in ya zan abin ya sauka ga kowa da kowa ba ta kai ta ga wanda yake da ilimin falaki dai ba bai ce su mu li ru'yatihi wa afiru li ru'yatihi ita kuma ru'ya tana da alaka da bayyanar watan yadda ido zai gani shi zai gani tana yi wa a lissafi watan ya samu an samu rabewa tsakanin abin rana da watan a tafiyarsu a samu wilada din amma kuma saboda hasken wato rana mai yi nisa ba daga lokacin wilada din to sai zanto za a ganshi ba ido ba zai ganshi ba to a ilimin falaki za a iya cewa eh yanzu wata ya samu amma kuma a ido ba zai gani ba saboda tazararsa da rana ba nisa hasken rana zai boye shi ba zai gani ba ɗan lokacin da zai ɗauka kuma kaɗan ne zai bace ballantana a ce daga baya in rana ta yi nisa da faɗuwa za a gan shi to shi sai suka ce ba zai yiwu a gan shi ba ba wai suna nufin ba zai samu ba ya samu amma ba zai yiwu a gan shi ba to sun faɗi hakan hakan take ba zai ba a shi ba to in suka haɗu a ce yau astronomers na najeriya da na ƙasashen larabawa asiya ina ne duk suka haɗu a kan cewa ba zai gani ba sai wani kawai a cikin kawai su ce ya gani to sake dole turki ya ce sai a kare ta shaidarsa sai a kare ta shaidarsa saboda wannan ilimin nasu yana gaba da shaidarsa shi ba wai za a aiki da ilimin su bane wajen tabbatar da ganin watan amma za a iya amfani da shi wajen kore shaida wannan kuma hadisi bai nuna haka ba zai yiwu ba saboda haka aka samar da wannan kwamiti wanda yake dauke da waɗannan masana na shari'a da kuma masana na harkar asirawa suke aiki tare hannu da hannu da sau da su suke da alhakin tabbatar da ganin watan ko su ce ba a gan shi ba to za ka tsaya akan wani ka'ida guda ɗaya to kaga duk wani wanda zai shigo da nashi kuma hayaniya ce da ita saboda haka yana da kyau mutane su gane wannan to da aka ce an ga wata to wajibi ne akan dukkan wani musulmi wanda ya balaga kuma yake zama zaunin gida ba matafiyi ba kuma mai lafiya ba mara lafiya ba ba kuma ba take da larura ta shari'a ba irin wancan da take al'ada ko take jinin biki wajibi ne su iya azumi wanda ya cika wannan shari'a da zama musulmi balagagge mai hankali mazaunin gida wanda ba shi da wani mani'i na shari'a wanda shari'ar nan suka cika a kansa to azumi ya wani ba a kansa to shi ne ma faɗar allah fa man shahida min kuma shahara mai ce wa man ra'a min kuma shahara ba su ce man shahida ai hadara wanda ya halarci lokacin mutum falyasum to ya azumce shi to wannan shine abin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisinsa da imam bukhari da muslim suka rawaito hadisin abdullahi dan umar da bai ce bune al-islam ala khamsi shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa sawmi ramadan wa hajj bait a gina musulunci akan shiga shiga biyar su shike na farko shi ne shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kada da tsaye da sallah da ba da zakka da kuma azuntar watan ramadan da kuma ziyarar ɗakin Allah wato ga wanda yake da iko saboda haka azumin watan ramadan shishike ne daga cikin shiga-shigar musulunci kamar yadda sallah take shishike daga shiga-shigan musulunci zakka take shike daga shiga-shigan musulunci hajji ma haka to haka azumi yake kawai haka wajibi ne akan kowa ya kudurci haka wanda duk ya ɗauka azumi ba wajibi ba ne akan musulmi to ba musulmi ba ne ko ya karyata alkur'ani ya karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda dai ya inkarin wajabcin ramadan mai ce shi yana ganin ba wajibi ba ne musulmi su yi azumi a ramadan to wanda ya kafurta saboda ƙarya ta Allah ya yi ƙarara ya ce kamar shaidar kuma shahar ya so ƙarya ta manzo Allah ya yi ƙarara da ya ce gune da islamu ala hamsi saboda ka wajibi ne akan kowane musulmi a zarce shi wanda ya yin azuminsa saboda kasala da rashin daukan abin da muhimmanci ba wai don mai yadda wajibi ba ne amma sai da wajibi ne amma kawai saboda wani rudi na duniya da bin sha'awar zuciya ya hana shi a zuta yawa daga cikin malamai suna cewa musulmi ne amma fasiki da wannan aiki waɗanda daga cikin malamai suna cewa ya kafarta ba maganar mafi yawancin malamai ba sa kafarta shi da wannan amma suna cewa fasiki ne wato ya zama fasiki wanda ba za a ɗauki magana zuwa suka rushe da sa to wannan wata na ramadan wata ne wanda yake da falala kwarai da gaske annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana falalar da ke cikin wannan wata ya bayyana cewa shi wannan wata idan ya tsaya a cikinsa Allah subhanahu wataala yake buɗe kofofin aljanna gaba ɗaya a buɗe su sannan kuma a rufe kofofin wata a lokacin Allah ya kan sa shi kuwa yayi kuwa kuwa yana cewa ya ba ni alkhairi aqbil wa ya ba ni shari'at aqsir walillahi fi kulli lailatin mutaqabilan nar Allah ya ce a wannan lokaci Allah yake sa mai shela yana shela da ce ya kai mai son alkhairi to ka taho ka taho gashi ya samu ya kai wanda yake son sharri to ka rage ka tagaita sannan Allah yana da waɗanda yake yantawa daga wuta a kowane dare har azumi ya ƙare akwai waɗanda Allah ke yanta su ce waɗannan yantattu ne ba su ba shiga wuta har kwanakin azumi su kare nabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa Allah subhanahu wa yana cewa kullu kullu amal ibn adam lahu qala Allah ta'ala illa sum kullu amal ibn adam قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به النبي يكي تشوى دكا ولأيك دان أدم ناسا به وتشيذي موركا ينسى ce kyakkyawan aiki guda ɗaya idan ya yi za a ninka masa shi sau goma za a ninka masa shi har zuwa ninki bakwai. Allah ce in banda azumi fa inna huli wannan nawa ne wato a bar mun sakamakon a hannuna babu lissafi ba ana bi biyu kuma ni ne zai yi sakayya da ce lissa'iru farhata ne azumi yana da farin ciki guda biyu yana da farin ciki lokacin da ya zo buɗe baki yana da farin ciki lokacin da zai haɗu da ubangijinsa يخلوه فم السائم يطيب عند الله من ريح المسك همم باكي مي أزمي يا فتلالا المسكي كمشي أقول الله توني لنونا مكا فلالر أزمي لو عندي كينسا هكذا ما إكي صلى الله عليه وسلم yana cewa aljanna tana da wata kofa ana cire ta a rayyan babu mai shiga ta wannan kofa sai masu azumi za a ce ina masu azumi ku zo ku shiga idan suka gama shiga sai a rufe ta babu mai sake shiga ta wannan kofar wanda yana nuna haka masu azumi suna da wani wata mu'amala ta musamman da ubangiji ya musu ranar gobe kiyama ta yadda cikin ƙofofin aljanna takwas za a ware musu tasu su kadai ne za su shiga wata wannan kofar nabi sallallahu alaihi wa sallama abu umama talbahili ya tambaye shi cewa su gaya mun wani aiki ne ya fi kowanne da zan yi annabi sallallahu alaihi wasallam ce alaika bis siyam fa innahu la yatlalahu ina maka horo ka zama mai azumi don babu wani abu kamar sa babu wani abu kamar azumi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan watan azumi ya tsaya za a buɗe ƙofofin aljanna a rufe ƙofofin wuta sannan a ƙoƙonce mara da tushayaɗe wato manya-manyan shugabannin shaidanu za a ɗaɗɗaure su ɗaɗɗaure su yana nuna cewa za a rage musu tasiri a cikin al'umma ba wai za a kashe su ba ko za a batar da su a suna nan amma an yi musu ƙoƙomin da ba za su iya tasiri ba yadda suke yi ba a watan ramadan ba to wannan yana nuna maka falalar azumin watan ramadan azumi ne wanda yake wato lada ne wanda yake ba shi da karshe domin haƙuri da mai azumi yake nau'ukan haƙurin nan duka da ka sani guda uku haƙuri akan bin Allah haƙuri a gabarin sabon Allah haƙuri akan kan ƙaddara ta Ubangiji mara daɗi to azumi ya kunshe su azumi ya kunshi haƙuri akan bin Allah domin abin da kake yi na azumi din nan biyayya ce kake wa Allah subhanahu Ka kai haƙuri akan kai ta inda yanzu ce ka ta su sannan kai haƙuri ka bar wani abu da Allah ya ce a bari a azumi akwai abubuwan da suke halal ne ma amma aka ce a wannan tsakankanin gabar su ci da sha halal ne sai ka kulo wasu rabo aka ce ka bar su har zuwa lokacin da rana za ta faɗi tun daga fudu a fijar ka haƙura ka bar su ƙazalin zaɓi aula abin da ke haram a bar shi saura ka akwai haƙuri da kau da kai a kan sabawa Allah gabanin sabawa Allah sannan kuma akwai haƙuri a kan wata ƙaddara mara daɗi domin azumi taƙaita maka duk wani abu da kake sha'awa ne a tsakko wani tsakankanin lokaci taƙaita maka kaci wani abu mai daɗi ko ka sha wani abu ko ka kusanci matarka duk wasu abubuwa da da suke halal a wannan lokacin aka ce an dakatar da kai daga yin su ka yi haƙuri ka karɓi wannan ƙaddarar to kaga shi ma a nan haƙuri ne saboda ka duk nau'ukan haƙurin nan guda uku sun tattara a cikin azumi Allah kuma cewa inda ma yi wa fasabiru na ajiyarhun buga ya hisa Allah yana cikawa masu haƙuri ladan su ba tare da lissafi ba muna fatan Allah subhanahu wataala nuna mana wannan lokaci kai mu wannan lokaci kuma ba mu ikon azumtarsa mai karba mana ayyukan da zami na ibada na azumi da salloli da karatun qur'ani da sada zumunci da sauran ayyukan alkhairi Allah ya nuna mana wannan lokaci lafiya tomin kama ah, kallau da fatan Allah ya amsa masu kallon mu da sauraron mu da wannan shimfiɗa kai sai za mu shiga domin fara karanta tambayoyinku domin jin amsoshinsu daga malam karmakalla mai tambaya ta farko yake cewa malam ina so a ja hankalin masu sana'o'i da sayar da kayayyaki da aka fi bukata a watan ramadan kansu sassautawa al'umma babu shakka kamar yadda muka gani allah subhanahu wata'ala shi kansa ya nuna mana shi wannan azumi wata makaranta ce da zamu karanci sassauci da sauƙaƙawa yadda ubangiji ya sauƙaƙa abubuwan shi kansa cikin ramadan ɗin allah ya yi mana mai sauƙi kaga da ya ce an faranta mana azumi sai da aka gaya mana cikin lallashi don mu kwantar da hankalinmu ba fa mu kaɗai ne muka fara azumi a duniya ba akwai wanda suka gabace mu sun yi azumi don haka kan mu ɗauka wani abu ne da mu aka ɗorawa banda sauran al'ummomi da suka wuce kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum sanan Allah ya ga mana babban tagomashi da za mu samu cikin bin wannan umarnin ne da Allah ku tattabu Allah ya kara da cewa ayyaman ma'dudat kan mu dauka wani abu ne gingirme mai yan kwanaki ne kaɗan duka dan mu dauki sauki mu dauki abin da sauki sannan Allah ya ci gaba da cewa fa man kana minkum maridan aw ala safarin kai da tafiyayyar rukun wadda duk a cikinku ba shi da lafiya ko kuma yana kan halin tafiya sai ya ajiye azumi saboda ba zai iya yi ba ko fa’id da tafiyayyar rukun sai ya biya a wasu kwanakin aka ba shi rangwami in zai yi in yana rashin lafiyar da ba zai iya azumi ba ya ajiye ba matsawa haka nan aka ba shi rangwami in yana halin tafiya ba zai iya yin azumi ba shi ba aka ce to kai nan ma kana iya ajiyewa kana iya biya a wasu kwanakin da ba a kayyade maka kwanakin ba ma aka ce da kai da zarar an gama sallah ka fara biya sai aka ce min ayyami uka aka bar maka abin a buɗe ganin daman ka ka zaɓi waɗanda wulalukun da suka yi maka sai ka sai ka biya sannan a ciki gaba ubangiji subhanahu wata'ala ya kara mana wa alil ladina yutiquna wa a ta'am miskin wanda ba za su yi azumin ba saboda tsufa saboda rashin lafiya da ta zama chronic ta kici ta kici ba za su iya yin azumi ba Allah ce ku sai su ciyar da miskini a kowane a madadin kowane azumi da suka sha kamar wani sauƙi ne sannan Allah ya sake maimaita wannan sauƙin a wani a gaban aya ta gaba yake cewa yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuri da al sauƙi Allah yake nufi nufi da ku ba tsanani ba wanda duk ya nuna maka cewa shi watan ramadan wata ne da yake so koyawa al'umma sauƙaƙawa da haka in ya zanto haka watan yake ɗauki da wannan darasi ya za a yi ka shigo wannan watan kuma zuciyarka ake kashe kana ƙoƙarin ka yi abin da zai gallazawa don wankan sunni Allah yana nuna maka sauki kai kuma kana nuna bayan su tsanani Allah cewa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya hamu mafi lafiya ya hamu mafi sama ku tausaya ma wanda suke bayan ƙasa da yake sama shi ne Allah sai tausaya ku annabi sallallahu alaihi wasallama ce man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi wanda duk zai sauƙaƙa ma wanda yake cikin matsatsi shi ma sai Allah sauƙaƙa da abin da kake bukata a cikin kasuwancinka albarka ce Allah ya albarkaci dukiyar ko mun kankanta ta sai ka ga daɗinta da kai da iyalanka da wanda suke tare da kai fiye da wani wanda Allah ya bashi maɗuɗiyar dukiyar da shi bai san adadinta ba amma ba ya rayuwa cikin jin daɗi yana rayuwa cikin damuwa cikin kunci babu ba ba jin daɗin rayuwa da waɗanda suke kewaye da shi ba ya jin daɗin rayuwa da iyalinsa da matarsa da 'ya'yansa duka Allah ya kuntata masa cikin dukiyar saboda mai ya cire albarkar da take cikin ta ta haka albarka ake nema ba wai yawan dukiyar ba tana iya yi yawa in Allah ya cire albarkar sai ka gwamnati talauci da wato da ita wannan dukiya. saboda musibar da za ta jefa mutum wani kuma za ka samu allah ya ba shi dukiyar ba kai amma in ka ga irin abubuwan da mutane suke gani na alheri tare da shi da addu'in da suke masa abin sai ba ka mamaki da koma ga allah ana kai wa faɗarsa ana ambatar alherinsa da rubuta akan dukiyar da allah ya ba shi bar ya'ya na ƙwarewar na ci gaba da yin aikin alheri da zai lada zai tafi zai ta zuwa masa sauna ka yi kokari irin wannan lokaci in yazo a saba wa kai da sauƙin a saba wa kai da sauƙaƙawa sai ka gashi ma Allah subhanahu wataala ya sauƙaƙa wa mutum ya sa masa albarka a cikin dukiyarsa ya zanto dukiyarsa kullum ganin alherin ta yake ba zai ga ta ba tumalan mai wannan tambaya kuma yake cewa don Allah menene hukuncin mutanen da suke yin karya ce suna da aure ko suna fama da rashin lafiya a lokacin da za su shiga aikin bautar ƙasa ba daidai ba ne ita ƙarya a za a min haisu hiya a yadda take a ƙarya ai ba ne mai kyau ana yin ta ne a halin larura saboda a kaɗe wata ɓarna mafi girma nan ne aka yadda a yi ƙarya amma ita ƙarya a karan kanta ba kyau gari ta ba shi yasa duka al'umma kowace ce kowane irin addini take an yi ittifaki a kan abu karya ba ta da kyau ba wata al'umma da take cewa karya tana da kyau ba wani addinin da yake ce maka karya yana da kyau ka abu ne da aka ittifaki duk wani masu hankali sai ta yi ta abu ne mai kyau sauraka in ka ga an ce an yadda a yi ta za ka ga cewa wasu wurare ne yan taƙaitattu su ma saboda a tun kuɗe wata ɓarna ma mafi girma daga wannan da tafi wannan ƙarya girma ba a lokacin yaƙi a ce makiya sun kama mutum rasunan yaƙi sai za su tasu bayanai a wajensa saboda su je su kai wani mummunan hari sai a ce a yi ganya kai ya faɗi kai ya wajen gaskiya saboda gaskiyar anan za ta cutar da al'umma ne sai halatta masa karya wani mutumin da wasu suka biyo shi da makamai za su kashe shi sai zo fada wani gida a kan gidanka sai ka suka zo suka tambaye ka ka ga wani ya wuce ta nan ba kai ka ga inda ya shiga buri ba halatta ka ce a yi gaskiya za ka gaya musu wuce yana nan gurin sai kai karya kamar ka ce shirin to da inda za ka ga an halatta karya irin haka amma ba haka kawai saboda wata bukata ta ta rayuwa ta yau da gobe ba kai in ka fara gina rayuwarka akan haka to za ka ci gaba da yi daga lokacin da ka zo nan kai karya to ana zuwa wata gaba ma a rayuwarka karya za ka yi to da ka fara saba da ita kuma shi kenan sai ta zama ciki sai ta zama ɗabi'a to da ka ba daidai ba wannan tambaya kuma cewa take don Allah malam menene matsayin auren da mace ta bukaci mijin da ya sake ta kuma mijin yana cikin yanayin fushi a lokacin sai ya furta sakin amma duk da haka zuciyarsa ba ta da niyyar sakin kawai ya furta ne domin samun zaman lafiya da har ya furta sakin to ta sako dama yawanci saki ana yin shi ne bayan ah, rai ya ɓaci ba wai ana zaman lafiya ba ana raha ana shewa ana jin daɗi ake yin saki yawanci sai an ɓata rai an ɓata maka rai shi ne sa kai saki saboda haka inda har ya ce ya saki ta sako sarkin da za a ce an yi shi bai sako ba a ce misali wani makami ta rike a rike bindiga ta ce sai ka sake ni ko harbe ka ta rike wuka ta ce sake ni ko in daba maka wuka ba lokacin ne za a ce an tilasta masa haka saki bai yau ba amma haka da fatar baki ta ce sake da ranka ya ɓaci ka ce to kina sake ki saki a hakan saki ya tabbata to maka makallahu wannan tambaya kuma cewa yake yi don allah malam menene hukuncin wanda ya yi zina da matar aure alhalin yana sani sai dai yana cike da nadama wacce hanya zai bi domin neman gafara shin kuma allah zai yafe masa zina da kowa ma babban laifi ne na cewa la ta zina ina wuka na ta wasu a kada ku kuskura ku kusanci zina ba ma ku yi ta ba ku kusance ta Allah ce lallin zina ta tabbata mummunan laifi ne fahishata kuma hanya ce da ta yi muni saboda ita zina kowace iri laifi ne kabira ce babba to kuma ta zanto ta haɗu da mutum ya zina da matar aure to a nan bayan haƙƙin Allah subhanahu wata'ala akwai haƙƙin shi mijin mata, bayan haƙƙin iyayenta da danginta da 'ya'yanta, da shi mijinta kuma saboda da yanzu haƙƙinsa ya shigo ya haukan wanda ya yi zina tun wanda ya zina da matar wani haƙƙin mai matar ya haukansa bayan waccan wannan laifin zinan da ya yi haƙƙin ƴaƴanta in suna da ƴaƴa tana da 'ya'ya. ya haukansa zai tuba tsakaninsa da Allah ya tuba ubangiji ya nemi ta yafiyar ubangiji ya yawaita ayyukan alkhairi amma wannan ba shi ke nuna cewa ya sarai da kuma haƙƙin sauran masu haƙƙi ba don shi haƙƙin wasu haƙƙi ne da za su iya neman sa a gaban allah ranar gobe kiyama ranar da za a bai kada duk wani sirri na mutum da sarayar ba wani abu da zai gobe in anan kace bai sani ba aka je lahira bai sani Allah zai kira kai kira shi ce to wannan ya zina da matanka ba tasirin asirin zai tono ko gaɓoɓinka su faɗa ranar da suke ba da shaida a gaban Allah duk duniya tana ce na yi zina da wance da wance da wance a lokacin daga kaga shi kuma a lokacin kowa ta kansa yi za ka kowa yadda ya ji yana da wani haƙƙi zai samu ƙarin abin da zai iya ƙara ba shi damar shiga aljanna zai tafi can ce to Allah ne karɓo min haƙina to shi yasa ka yi ayyukan da ko da a irin a rahira an wannan tafiyar kana da aikin da zai cece ka ka biya shi da wani abu na aikinka ta yadda za ku rabu kai ba ka samu abin da ka taɓa shi a cikin amma ba karamin ai laifi ba ibn al-qayyim alayhi rahmatullah cikin littafin sa ta uwar ko al kafi liman sa'ala an dawa ash ai ishara zuwa ga wannan ya ishara zuwa ga wannan cewa duk mutumin da zai yi zina da matar wani to kai ya zaci cewa iya shi da ita kawai abin ya shafa suka je suka yi silibari suka yi kuka shi ke nan an yafe musu shi mijin da aka yi masa haka da matarsa ko shi ya'yan da aka yi wasu haka shi ke nan abin ya tafi su ba su da wani haƙƙi ka ce ko bayan abin nan ne sai su ma haƙƙinsu yana nan wannan ba yana nuna mutum ba zai tuwo ba ne saboda akwai haƙƙin Allah shi ma shi haƙƙin Allah zai yafe maka kuma in ka yawaita alkhairi wannan alkhairin da za ka yawaita su kuma zai cece ka a ranar gobe kiyama ta yadda zai yarda maka da waɗanda ka cutar saboda haka ka yawaita alkhairi ka tuba ka kursi ka nisanci sabon Allah daga lokacin da ake tambaya na misalar suna abdullahi da masu yake tambaye shi wannan zunubi ne ya fi girma sai ya ce an tushrika billah an tajara lillahi niddan da huwa khalaqaka ka sa wa Allah kishi kishiya alhali shi halice ka Abdullahi dan Mas'ud sai na ce sai kuma wani zunubi annabi ya ce wa an wa an taqtula waladaka khashyata an yata'arra kashi danka ko yarka dan kana gudun kai zaman maka ka ya zama maka nauyi cin shi da kansar sai ta ta'allaka da kai za ka kai abinda za ka kashe shi ko ka zubar da cikinsa kai ya zama maka nan ya ce to sai kuma me ce wa an tasniya bi hali na tijarik ka yi zanar da mata makocinka A sallallahu alaihi wasallam ya daga likafar zina ta fuskar girma yayin da ta zama da matar makoci saboda haƙƙin a nan ba wai kawai na yayin zina da mace wani a makotakar ma to haka nan matar da take da aure akwai auren shi yana nan za a caje ka kayi wani abin da watakila ta wannan hanyar ka bata take da har abada inda ka saka ta wannan hanyar daga nan shi ke nan ta lalace kuma kai kai sanadiyya saboda ka mutum ya tuba zuwa ga Allah wata wataala ya yi alkawarin ba zai sake ba ya yawaita ayyukan alkhairi da za su zama masa ceto ranar gobe kiyama to mai wannan tambaya yake cewa ina da mata guda ɗaya sai dai Allah ya jarabce ni da matukar ƙarfin sha'awa ina so na ƙara aure sai dai kasuwancin da nake rike da shi ba zan iya rike mata biyu ba don Allah malam ka yi min addu'a kuma ka bani shawara tun da ka sa kanka ka riga ka ka sare gwiwa ka ta yi sanyi ce ba za ka iya rike ta ba to shi kenan sai ka yi abin da zai rage maka sharfin shawara da farko dai matarka da ka aura zaman dande zama kare ta rige maka wannan sha'awar ne na biyu kuma kai yi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa wanda ba zai iya yin aure ba ci ku yi karu azumi alaika bisiyam fa innahu fa alayhi bisiyam fa lahu ya azumi azumi zai zama masa katanga kariya ya hana shi fadawa cikin abin da Allah ya hana masa kuma ka ɗauka cewa ubangiji subhanahu wata'ala zai buɗa maka Allah subhanahu wata'ala sai ya buda maka cikin arzikinka ta yadda ko da ka auren za ka yi rike to wanda zai rike mace ɗaya zai rike biyu da za ka yi rike ɗaya to biyu ba za ta rufu abinda mutum ɗaya ya ci abinda mutum biyu suka ci to uku za su yi ci su koshi eh, saboda haka in ba ka sare ba kai ka iya a cewa ba za ka iya tunda kana da sana'a kana rike da mata in kuma kaga cewa ba za ka iya ba to ka ɗauki matakan da adam sallallahu sanar ya faɗa musamman da yawaita azumi idan ka rage karfin sha'awar da take tare da to mai wannan tambaya malam cewa yake malam muna da yawa wanda ya wato muna da yaya wanda ya ɓace ba a gan shi ba tun lokacin da mahaifinmu yake raye har mahaifinmu ya rasu a shekarar 2016 a lokacin yayin namu yana da shekaru 50 an yi rabon gado haddashi ana ajiye masa gada yanzu a wannan shekara ta 2026 mahaifinmu yake cika shekara goma da rasuwa shi kuma yayin namu shekarun haihuwarsa zai cika 60 shin yanzu bayan ya cika shekara 60 kuma ba a gan shi ba za a iya raba nasa gadon ga sauran magada ko sai ya kai wasu shekaru na rashin ganin sa kafin a raba gadon da aka aji masa bacewa ah, iri biyu ce akwai wanda zai bace a wani yanayi da za a fitar da rai cewa a ɗan lokaci za a fi da cewa bayanan da ya rasu na duniya ah, misali mutum ne ya shiga ruwa jirgin ruwa a kai tafiya da shi jirgin ya haɗari aka ga wanda suka mutu aka samu su wanda suka tsira a zama shi ba gan shi ba a gan shi cikin gawaki ba ba a gan cikin masu rai ba ko aka kawo wani hari a wani gari ko wata area irin yadda ake ka hare-haren nan aka kakkashe mutane aka ga wasu da rai aka ga wasu gawokin sosu a gansu shi ba gan shi ba to ire-iren wani abu da zai faru irin wannan mutum ya bace a irin wannan yanayi da yanayi mai kama da wannan to su ba da suna cewa za a ba da shekara hudu in ba a gan shi ba to za a fi ne cewa yana cikin rayayi ko mutum ya ce zan je nan nan ba zan sayo kaza ba wai tafiya ce muku zai ba nan nan zan fita da tsoron biredi yi ɓace aka yi neman duniya ba jira ba da to irinsa irin waɗannan irin wannan yanayi sai ba da shekara hudu idan mutum ya shekara hudu ba a shekuriyarsa ba bayan an yi bincike da an yi bincika inda ya kamata to sai a yi hukuncin ya rasu akwai kuma wanda shi zai ce uku na yi tafiya na tafi neman ilimi ko na tafi neman arziki daman can da niyyar tafiya ya fita ya fita da niyyar tafiya bai dawo ba to kaga shi wannan ba irin wancan ba bace ita wacce dama bacewa ce cikin wani yanayi da ake tsammanin halaka amma ita wannan daman ce muku yi eh, na yi tafiya ya ɗauki kayansa ya tafi ba a gan shi ba to wasu suna cewa ba shi zuwa shekara ta sayi ni shekara ta sayi to a yi masa hukunci da da cewa yanzu ba ya duniya shekaru 90 tasa'in ya kai shekara 90 mhm. don fita ya neman ilimi ko neman kuɗi a ce muku na yi tafiya zan tafi wata ƙasa can neman ilimi mhm. ko neman kuɗi sai aka jiɗe ko ba tsarin yan duniya mhm. to kada a ce ya rasu don ya shekara hudu kawai ba a gaishe ba kamar na farko ba shi wani sai a bace ya shekara to abin tambayar shi shekarunsa sai sun kai casa'in ko kuma da fita shekarunsa na'am shekarunsa sai sun kai casa'in mhm. daga lokacin da abin a kara shekaru har su kai shekara casa'in mhm. yawuwa ku sai wasu hukunci da abin wasu daga cikin malamai suna cewa ana kai wa alkali ne shi zai duba da binciken da zai yi da tambayoyin da zai yi ya yanke hukunci cewa to wani a masa hukuncin bayan ya zai duniya to a lokacin sai ya ce alamar dukiyarsa gado da suka cancanci gado ah, amma da sharaɗin in ya dawo to duk wanda suka karɓi dukiyarsa za su dawo su tsaye duk wanda ya karɓi dukiyarsa a matsayin gado nan da ya dawo to ko dai ya ba shi kimar abin ko ya ba shi gasiliyarsa in abin yana da irin sa, wato wasu dabbobi ne to sai so dabbobi ya ba shi ko kima ce abu ne da sai samu kimar kudin ya ba shi haka shi da hukunci. to malam ne wannan tambaya yake cewa shin mai koyan karatun alkur'ani shi ma yana da lada a yi mai karanta alkur'ani tsawon koyo yake yi ko koyarwa yake yi ko karantawa yake yi yana don ya rike haddasa ko kuma dai tilawa na da lada da bai yana cewa almahiru bil qur'ani مع الكرام الكرام البررة سفرة والذي يقرأ القرآن ويتتعتأ فيه ya عليه شاكل وجهل الجود يقوي زمان وني karatu burani to lokacin da yake karanta yana tare da mala'iku wato suna saukar da sakina tare da shi suna lullube shi da sakina da addu'o'insu wanda kuma yake karanta alkur'ani yana ta kai komo a kan karatun saboda yana wahala wajen karanta shi annabi ya ce to yana lada biyu ladan karatun ƙura'anin da ladan wahalar da yake sha wato wahalar da yake sha wajen karanta ƙur'ani ba ta hana shi ya ci gaba da karatun ya ci gaba da karatun duk da yana shan wahala ga shi mai koya yana da lada yayin da yake karanta ƙura'ani to malam ne wannan tambaya yake cewa mutumin da yake da larura idan ya yi bawali daga baya sai wani ya sake biyo baya ya bata masa kaya me zai yi musamman wajen ibada sannan idan yana so ya tsarkake tufafinsa ya halatta ya ya ruwa ko dole sai ya wanke mutumin da yake da salisul baul shi da yake cewa salisul baul wato fitsari ba tsayawa ko ya yi zama ya sa kayan sau wani zai dawo zai biyo baya wannan zai yi ibada a cikin yanayi wannan yanayi da iyaka kowace sallah ta zo ya yi mata alwala da yi wannan sallar ya yi na fulfulun da suke bin wannan sallar a zuwa lokacin da wata sallar za ta zo sai sake na wala ita ma zai yi ta yin na fulfulin abin wannan tsarin koda yana zuwa ba zai cutar da sa ba kuma ba za a kallafa masa ba duk sanda ya ɗiga sai ya wanki saboda ai ba bambanci da ya wanke cikinsa da ya wanke tukafin cikin wajen wahalarwa hmm. ta ce kayan kaya ya fi masa eh, wanke bolinsa hmm. a cikinsa ya je sake rana to amma kuma ya je duk sanda ya taba cikinsa sai ya je ya wanke bayan sallama wani ba za ta yi ba hmm. yana cikin yi zai zo ya katse ya je wanke ya dawo ya ci gaba to sauraka duk an yafe masa illa kawai eh, duk sanda wata sallah ta zo je ya sa ruwa a gurin inda ya taba ya sa masa ruwa ya kuma ya sake wata alwala to malam da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallonmu da sauraronmu duka-duka nan muka kawo ƙarshen shirin na fatoyin rahma na wannan lokaci sai dai za ku iya aiko mana da saƙonin tambayoyin naku kan hanyoyin da ake aiko da saƙon wato hanyar rubutaccen saƙo ko wato saƙon akan lambar waya sufuli bakwai sufuli uku shida sufuli hudu daya hudu biyar biyar ko kuma ta kan adireshin imel na fatawai rahama at yahoo.com da shafin fatawai rahama da ke kan shafin na da zumunta na facebook a madadin shi malamin namu farfesa shak muhammad sani umar rijal lemo oon babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayar da ke kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin ni mubarak hamza adam da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh